jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin daga nan BBC London ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Yan sa'o'i kamun zaben shugaban Amurka 'yan takarar biyu suna ta kokarin shawo kan masu jefa ƙuri'a. A Najeriya kuma za mu ga irin shagulgulan da aka gudanar albarkacin cika shekara hamsin da kafa ƙungiyar adana cibiyar adana tarihi da bincike ta Arewa House a Kaduna. aski ya zo gaban goshi a yakin neman zaben shugaban amurka 'yan takarar biyu na ta kai kawo don neman ƙuri'u a zaben na gobe donald trump da joe biden dukansu sun mai da hankali akan jihohin da za su iya yanke hukunci a wannan zaben donald trump na ƙara ba da himma a kamfen ɗin yayin da ya ziyarci pennsylvania da north carolina da michigan da kuma wisconsin abokin hamayya sana democrat joe biden shi ma ya je pennsylvania kuma ya ƙara da ohio ga abin da Joe Biden ɗin ke cewa yau dinnan a birnin Cleveland da ke Ohio. Folks, ya jama'a saura kwana ɗaya. Ƙarin kwana ɗaya. Za mu iya samun dama gobe ta kawo ƙarshen mulkin da ya raba wannan ƙasa. Za mu iya kawo ƙarshen wani mulki gobe, wanda ya gaza wajen kare wannan ƙasa. A gobe za mu iya kawo ƙarshen wani shugaban ƙasa da ya rura wutar kyama a faɗin ƙasar nan. all across this country. A nasa gehen da yake jawabi a North Carolina, Mr. Trump ya tuna wa magoya bayansa irin abin da yake jin zai faru idan Mr. Biden ɗin ya zama shugaban ƙasa. Idan suka ci zaɓe za su rusa tattalin arzikinmu. Biden zai ƙara muku haraji dala triliyan hudu, sannan zai rufe muku masana'antunku. sannan ya tura ayyukan ku zuwa kasashen waje wannan shine abin da yake tsawon rayuwarsa da kuma kungiyarsa da rusa unguwannin da ke wajen gari da rusa iyakoki da kuma kawo ƙarshen 'yancin yin addini da haramta inshorar lafiya ta 'yan kasuwa mutum miliyan 180 ne suke da inshorar lafiyar mai girma ta bar kuma ga abin da ƙuri'un neman ra'ayin jama'a ke cewa har yanzu dai donald trump bai cike giɓin da ke tsakaninsa da abokin hamayyarsa na democrat ba joe biden ya bashi ratan maki tara a kwaɗin ƙasar da alamun kuma mr biden ɗin ne kan gaba a galibin jihohi mahiya tasiri duk da cewa ratar bata taka karata karya ba kawo yanzu kuma fiye da mutane miliyan tasa'in, sun riga sun kaɗa ƙwararsu adadin na kan hanyar zama mafi girma a cikin shekaru ɗari. kawo yanzu yau mutanen da suka yi zaɓe ya kai kashi 62 bisa ɗari na jimillar mutanen da suka kaɗa ƙuri'a a zaben 2016 wato kusan mutum miliyan 136 jihohin da ke kan gaba wajen kada ƙuri'ar da wuri su ne california da texas da kuma florida ta za ku iya samun wasu bayanan akan zaben amurkar da ma wasu labaran a shahinmu na intanet bbc.com hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula yanzu kuma ga wasu labaran duniyar. kungiyar is ta dauki alhakin harin da wasu 'yan bindiga suka kai yau a jami'ar kabul a afghanistan inda mutane akalla 22 suka hallaka wasu fiye da 20 kuma suka jikata an kawo ƙarshen harin bayan jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga uku Dakarar afghanistan din sun fafata sosai da maharan waɗanda suka farwa harabar jami'ar na tsawon sa'o'i. an zakulo wata yarinya mai shekara uku da ranta daga cikin buraguzan gine-gine da suka rushe a garin izmir na turkiya kwanaki uku bayan wata gagarumar girgiza ƙasa ta afkawa yankin an ceto mahaifiyar yarinyar da kuma 'yan uwanta uku daga wani gida da ya rushe a ranar asabar akalla mutane 85 ne suka mutu sannan ƙarin mutum 100 kuma sun bata dubban jama'a sun gudanar da zanga-zanga a faɗin birnin jakarta na indonesiya bayan shugaban faransa emmanuel macron ya goyi bayan al'adun kasar da babu ruwansa da addini da kuma kare 'yancin wallafa hotunan annabi muhammadu hakan ya biyo bayan kashe wani malamin makaranta samuel fati wanda ya nuna wa ɗalibansa zanen barkwacin annabi muhammadu. an kama freeman umboe jagoran babbar jam'iyyar adawa ta chadema a tanzania tare da wasu jigajigan jam'iyyar 'yan sanda na shirin tuhumarsa da laifuffukan da ke da alaƙa da ta'addanci wannan na zuwa ne bayan da jam'iyyar adawar ta yi kira ga jama'a da su hito zanga-zanga game da ikirarin cewa an tafka maguɗi a zaben da aka gudanar a makon jiya a najeriya a ƙarshen makon jiya ne aka yi bikin cika shekara hamsin da kafa cibiyar adana tarihi da bincike ta arewa house taron wanda aka gudanar a garin kaduna ya samu halartar 'yan siyasa da sarakunan gargajiya kuma an tattauna kan wasu muhimman matsalolin da ke addaban najeriya ga rahoton da yusuf ibrahim ya kasai ya aiko mana taro ne na murna da farin ciki kan cika shekara hamsin da kafa a cibiyar adana tarihin najeriya musamman ta arewa shekarun kuma da ta shafe tana gudanar da bincike da wasu ayyuka ta fuskar ilimi don amfanin yankin na arewa da ma najeriya baki daya to sai da abin da ya fi daukar hankalin mafi yawan waɗanda suka yi taron shine batun zanga-zangar 'yan nsas da aka yi a makonnin bayan nan daga bukatar rushe sas mun ga wasu muhimman bukatun na neman nagartaccen shugabanci da kuma sauke nauyin da ke kan gwamnati a fahimta ta da matasan ke cewa shine mu da muka kwana biyu mun gaza samar da wani tsari da zai tabbatar da cikar mafarkinsu da kuma bukatunsu don haka dole ne mu saurari abin da suke cewa da ma abubuwa da dama da watakila ba su kai ga faɗa ba. a cewar cibiyar ta arewa house an gayyato gwamnan jihar ekiti kayo da ya faye mini a madadin babban mai jawabi domin ƙara dangon zumunci tsakanin kudu da arewa kuma hakan ya sa sarakunan gargajiya daga jihar ekiti suka yi kara wajen halartar taron babban abin da ake gani wata alamar arewa da ake amfani da ita a shekarun na hamsin ko fiye da haka ita ce rayuwar firimen jihar arewa ɗaya tilo alhaji ahmadu bello sardauna sokoto wanda aka kashe a juyin mulkin farko shekaru hudu gabanin kafa cibiyar ta arewa house kuma mahimmancin sardauna a arewacin najeriya ne ma yasa aka yi wa cibiyar matsagunni a gidansa da ya rayu da kuma ofishin da ya aiki shekara hamsin bayan kafa arewa house wato gidan arewa domin gudanar da bincike ta tattara bayanai da tarihi na arewacin najeriya da kuma newar marwa yankin mafita ilimance wasu na ganin cewa duk da yankurin da shi gidan yake yi na gudanar da bincike da kuma tattara bayanai da samar da mafita har yanzu jiya yau har yanzu yankin ya gaza fita daga cikin dimbin matsalolin da yake fuskanta da suka hada da rashin tsaro da rashin aikin yi ga matasa da rarrabuwar kai da kuma rashin sanin inda aka dosa yau ina wani tattawa wanda za ka je ka yi magana da shi a ƙasar yanzu wanda zai magana yanzu a ji shi a arewa mu haɗa kanmu mu dawo da baya mu san abin da za mu yi ma wannan arewa dinnan irin kalubalen da ke fuskantar arewacin najeriya a wannan lokaci da arewa house ke cika shekaru hamsin shine bincike kan irin muhimmancin matsalolin da yankin ke fama da su da kuma lalubo mafita abinda kuma hukumomin cibiyar suka ce a kansa suka dukufa yanzu samar da ayyuka ga matasa da kuma abin da zai hana su shiga irin waɗannan wato muggan abubuwa zuwa mako mai zuwa ma zan sa darakta ya rubuta mana concept note wanda za mu ci gaba da wannan yanzu ba wasa ba za mu tsaya muna jan lokaci ba abin tambaya shine shin jihohi nawa ne suke amfani da irin waɗannan bincike da cibiyar take yi tsawon waɗannan shekaru shin ma ana amfani da su kuwa ko dai kawai jirgin su ake yi cikin ɗan ruwan takardu da kundi-kundi da cibiyar ta arewa house ta mallaka yusuf ibrahim ya kasai bbc hausa daga kaduna a najeriya tafagen wasanni kuma yau ana wasanni biyu a gasar premier league dazunan leeds da leicester suka soma fafatawa a halin da ake ciki leicester ta ci kwallo leeds kuma na nema an kammala ɗaya wasan tsakanin fulham da west brom kuma fulham ɗin ce ta yi nasara da cibi da nema karan farko kenan da fulham ɗin ta lashe wasa a premier league tun watan afrilun bara to yau kuma ake so sauraron karar da rasha ta ɗaukaka kan hana ta shiga manyan gasanni har tsawon shekaru hudu a watan disambar bara ne aka ayyana hukumar yaƙi da ƙwayoyi masu ƙara kuzari ta rashar a matsayin marabin ƙa'ida bayan ta sauya bayanan da ta samu daga ɗakunan binciken kimiyya waɗanda ta miƙa wa masu bincike za a ci gaba da sauraron ƙarar har zuwa ranar alhamis to za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com hausa kama yanzu ashatu musa ke ca sai an ku daga nan landan masu kallon mu barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na shanshani shirin shanshani shiri ne da ka zo mai kallo a wannan kafa ta liberty tv da ke abuja fadar gwamnatin tarayya kamar kullum suna najib mustapha bawa tsafe nake farin cikin kasancewa da ku a yau a cikin wannan shiri inda a yau za mu yi kallo dangane da abin da ya shafi a wannan zanga-zanga da ake ta ci gaba da yi a wannan kasa tamu Najeriya da ma kuma yadda A masharhanta da masana bangarori na tsaro suke kallon wannan al'amari kamar kullum mukan bayar da lambar da aka turo mana sakonni a cikin wannan shiri na san baban gida zai rubuta muku ita wannan lamba ta biyar. don samun saukin gabatar da wannan maudu'i mun gayyaci ƙwararru a bangarori daban-daban musamman a harkar ta shafi tsaro da kuma abubuwan da suke tafiya